Ah, ah. Oke, ina zuwa ne haka? Na rawan ka da inda zani. Ah, kai tsiya ta da kai kenan. Ai harka ta faɗa an dena ta. Duk abin da aka yi ya riga ya wuce. Ko ba haka bane? Eh, eh haka ne. Kamanta da komai shi zaman duniya ba wani abin nan bane. Mu yanzu nan da ka gani eh. wato babban arziki ne. Saboda wani bako ne ka gan shi nan jikan bagadada. Ka gane? shi wannan da kake gani jikan bagada da kaji ana bagada da gari ko bagada da to kakansa shi ya fara gina rijiya a garin ya zauna wannan da kake gani yanzu nan da ka gan shi idan ya wani ya guguwa a minti ɗaya za shi madina minti ɗaya minti ɗaya can fa madina fa inda na kana musu ne minti ɗaya kana musu ne can madina inda na sani ka gan shi nan ba eh. abun wasa bane kakansa ina ganin duk duniya yanzu ba mai kuɗinsa. sa ba kuɗi ya zo nema garin nan ba taimakawa bayan Allah ya zo yi ka san baya shiga cikin baƙaƙi to amma saboda mu darajar musulunci eh. ka gane eh, ila mai ana ta'al ta'al ta'al li li hadal fa to to ya ce idan kana magana ka daina daga hannu to to ka gane na fahimta abin da ya ce ya eh. ce wato kai din nan baka da lafiya ban da lafiya baka da lafiya to me yake na za a ce ban da lafiya da gani na yace ban da lafiya a tun da ahalan wasala yace baka da lafiya baka da lafiya Allahu bane da kaza mawai wai ka bude bakinka la la la la haza kaji baka da lafiya baka da lafiya dudu baka ko eh ya dudu ba to bakin aljani ne akan ka bakin aljani bakin aljani ne bakin wai kai yanzu sau nawa kake cin abinci ne a rana daya to shida قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون إلى من من؟ إلى من البريد بريدوية كل يوم لا لا لا لا لا لا لا بريدوية في كل يوم باكر لا في أول يو da ake cin abinci in san samu ne sau biyu ka ce kana cin abinci sau shida kai ba mutum bane ma ka ma duya ta zama aljanna ai ragewa ne da sau sha biyu nake ci A billahi minash shaitanir rajim ka ji zafi na ji zafi ka baka da lafiya wallahi wallahi baka da lafiya yanzu mu taimaka ma za mu yi eh. abin da za a yi to ka san ka san gidan mu ban san gidan ba ina in ka je kan tudu ciroki kan tudun ciroki eh na fahimta ka gane na gane akwai wani gida yana nan mai bututu mai kallon yamma din nan wani mai bakin fenti wanda yake kallon yamma eh na fahimci gidan to idan ka je eh ka ce ina ne wannan bakon sharu ya sauka to in ma ka je dai ba sai ka tambaya ba na ka ga gidan dai ka san shi shine mai bakin 20 to shikenan ka zo a taimaka ma ka zama garau ka samu lafiyar kanka domin a yanzu ba ka da lafiya ko baka ba ka da lafiya a na yadda kuma baka yadda ba sharu ya duba a wai da nuna ma البراري إلى الكنون والقعور kawai ana neman ka ka zo ana neman sa za ka iya gudu don gudu mu gari wallahi gudu mu gari Allah dan a nan fa ka tanadi ban wallahi tallahi ka tafi wai ka gane ma bai fa gane ka ba a kamar idan Allah da yake Allah ya ji kake igiya ga an ce mutum Allah bai gane ba Allah ba zai ce wallahi bai gane ba wallahi bai gane ba ka san wallahi tallahi kana neman host ka san abin da ake ce host eh, eh. samu wannan ka gama eh ba